من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يأتيكما طعام إلا أن نبأتكما بتأويله إلا قبل أن يأتيكما ذلكما من ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجدد jaddada بألا أمر الحسن في ولي wanda وأن kawo takwas ko da watan ramadan an jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama dubu da dari hudu da talatin da tara muna fatan Allah ya karbi ayyukanmu kuma ya gafarta mana kula-kula a cikin gaba da karatunmu insha Allah ta'ala cikin surat yusuf mun karkare da bayani a tafsirinmu da ya gabata a kan cewar matar wazirin sarkin misra ta tara mata ministocin gari domin ta wanke kanta ta shirya musu liyafa kuma ta gabatar musu da eh, abubuwa daban-daban na ci da suka yi yanka hannayensu a nan ta gabatar da uzurinta cewar ita abin da ya sa kenan ta yi wannan abu kuma muka nuna cewa har ila yau bata daddara ba tana ma horon annabi yusuf alaihi salam a wannan majalisin tare da wannan mutanen cewa lallai lallai idan har bai yadda ya aiwatar da irin abin da kake so ba to ɗayan biyu ne ko a ya shi gidan kurkuku ya kasance wulakantacce ko kuma ya zanto an san an masa azaba mai daɗi to a nan da annabi su fara salam ya koma ga Allah madaukakin sarki yana neman agajinsa daga wannan bala'in da ya shiga qala sai ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah mahalicci na wara zaman kurkuku akan wannan aikin alfasha da suke nema na ne a nan yawancin malaman tafsiri sun jinjina wa annabi yusuf alaihi salam domin dukkan waɗansu kusurori da zai iya gabatarwa kansa ya yi wannan abu ya tuba ya samu amma bai yarda ba domin ƙarfin imanin ba har ma malamin suke cewa ba annabi yusuf ba ko da wani ne daga cikin musulmi ya shiga cikin irin wannan hali aka ba shi irin wannan zaɓi gashi baka da zaɓi na uku ko ka yi zina ko kuma a kulle ka shekara bakwai malamai suna cewa mutum bai da daman ya zaɓi zinar a kan zaman kurkuku shekara bakwai dole kawai ka zaɓi zaman kurkuku Allahumma illa kawai idan ya kasance an maka barazana cewar za a kashe ka idan ba kai wannan zinar ba a wannan yanayin ma idan ka ya kai karfin da zaka iya haƙuri rayuwarka ta tafi akan biye ga Allah subhanahu wata'ala to matsayi babba za ka samu cikin aljanna to amma malamai sun fi ba da shawarar cewa mutum ya yarda eh, ya aikata irin wannan sabar don ya saura don yana da damar ya tuba in ya tuba kuma zai iya ci gaba da ayyukan alkhairi iya gwargwadon rayuwarsa matukar ba wai yana kaunar abin cikin zuciyarsa ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman annabi yusuf alaihi salam ya cancanci ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya mai sakayya babba akan wannan sadaukar ne ya zaki zaman kurkuku akan aikin alfasha hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim ما زال الله صلى الله عليه وسلم هيك شواء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عالي وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه النبي يوسف عليه السلام يا فادا كاشغوري نبيار mutumin da mace mai kyau kuma su gabatar da kanta gare shi kuma ya yace inni akhafu Allah rabbul alamin qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ilai, ya ya Allah zaman kurkuku ya fi soyuwa gare ni fiye da aikata irin wannan alfasha wanda suke kira na zuwa gare shi Ba illa kai da kaidahu ya Allah idan har ka bar ni da wayona da dabara ta baka shigo cikin wannan lamari ka cece ni ba ka kawar man da dabararka da ƙarfinka kaidi da makirci waɗannan matan ba asbu ilahi to ɗabi'ar ɗan adam yana tana da rauni zai iya karkata zuwa gare su a nan da malamai suke cewa komin ƙarfin imaninka kada ka yarda ka jefa kanka inda za ka iya halaka wasu suna amincewa da imanin su shirike wani in ya zauna ya auna kansa da kyau ya san shi yana da tsoron Allah kuma yana kin ayyukan alfasha to sai ya gamsu da kansa cewa ko da ya shiga cikin barna ba a yi masa tafi saboda ka sai ya jefa kansa cikin abin cikin damuwa kuma sai ya halaka to koman karfin imaninka koman yardanka da kanka kada mutum ya jefa kansa cikin bala'i inda zai iya halaka sannan kuma mutum ya nemi agajin Allah da taimakonsa akan ya kare shi daga fadawa cikin irin wannan munan ayyuka domin annabi yusuf alaihi salam yana da ƙarfin imani kowa ya gamsu da shi amma duk da haka yana neman kariyar Allah to nan akwai abubuwa da yawa da suke shafan mu so da yawa za ka ga mutum ya tafi garin da ba san shi ba musamman wanda suke tafiya kasashen turai 'yan kasuwa kuma manya-manyan ma'aikatan gwamnati sukan tafi ta ga mutum ya tafi china mutum ya tafi japan mutum ya tafi india ya tafi malaysia da sauransu inda kuwa bai tashi ba a wannan gurin idan mutum bai hankali da imaninsa ba imaninsa na iya ba. domin baka da kowa a gurin kuma ba wani mai muraƙabar ka sai Allah sannan kuma ba ka da wani gida na kanka da za ka zauna duk inda za ka je hotel ne ka je ka kwana a wannan hotel ka je ka kwana a wannan hotel kuma karshen ta wani hotel din kana zuwa farko abin da za a fara gabatar maka shine album za a kawo maka album ga size kaza ga kala kaza categories daban-daban za a nuna maka wacce kake so za ka zaɓa sai a turo maka ita wani gurin ma ba albam za a kawo maka ba kawai tana cikin ɗaki za a zo a kan kusa maka kuma kai ga mace ta zo wai ta zo kashe biri ne tare da wanda suke tafiya irin wannan kasashen su kai ko nan lagos ka tafi za ka samu irin wani ko nan nan lagos akwai irin wannan hotel hotel da saboda haka mace yana da kyau ya kiyaye imanin za duk inda ka tafi ka san Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai annabi yusuf alaihi salam ya taso ne daga kana'ana garin mutanensa har zuwa garin misra garin misra babu wanda ya zai shi abin da ya kare shi shine ubangiji Allah madaukakin sarki ce kuma imaninsa ko da ya aikata alfashi a gurin ba wanda ya zai shi amma kuma irin imaninsa ƙarfin imaninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi Allah ya kare yace wa illa tasrifu anni kai da bunna asbu ilayhin ya Allah idan baka kare ni daga sharrin su ba zan iya karkata zuwa gare su wa akun min al-jahili kuma an kasance daga cikin mutane jahilai yaya zai kasance jahili don mutumin da zai aikata aikin na a fashayi wa dan jahili ko da yana da ilimi Dan me don ya jahilci sakamakon mutumin da ya bar abu da Allah a gobe kiyama dan kabar aikin fasha fasha dan Allah kai tun daga nan duniya sai Allah ya mai maka da gurbin fiye da shi saboda haka wanda ya jahilci girman Allah zai iya aikatawa wanda ya jahilci azabar Allah a gobe kiyama zai iya fadawa wanda ya jahilci tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala yawa masu tsoron Allah na aljanna da hurul ain cikin aljanna zai iya fadawa cikin matan banza idan نعم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم annabawa idan suka yi addu'a tana karkuwa take annabi yusuf alaihi salam ya roki Allah ya sanya cikin kurkuku don tsira daga wannan alfasha ba dan annabi yusuf yana farko ahabbu ilayya din nan ba wai ya fi so bane a'a dan da wani sharri irin wannan bai taso ba ba zai nemi kurkuku ba amma idan ya kwatanta tsakanin wannan sharrin da kurkuku ainihin kurkuku ya fi masa alkhairi yace fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijinsa ya amsa masa addu'arsa fa sarafa anhu kaidahunna sai ya kawar masa da ainihin makircin su da kayyinsu innahu lallai shi Allah huwa as-sami'ul alim shine mai jin duk abin da yake faruwa masanin dukkan wannan yanayi ba kaɗa da annabi yusuf shi ke faruwa ciki na بعد ما رأوا sarki ya riga gane cewa annabi yusuf bai laifi ba haka ne ita ma matan sarki ta fito ta bayani cewa annabi yusuf bai laifi ba haka ne yanzu da bisa wani dalili za a sa cikin farko akwai wani dalilin da zai sa gwamnatin kasar ta daure ko ta sanya annabi yusuf alaihi salam cikin farko sarki ya gamsu har ya ce yusuf ba a ba na hada واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيسي إنك كنت من الخاطئين ko ba haka ba ita kuma an ce da ita wastarfir da zambi ita da kanta kuma ta fito ta ce wa laqad rawatu hu an nafsihi fastaqam dukkan dalilai sun kau sun tabbata akan cewa annabi Yusuf bai aikata laifi ba to wanda bai ba za a kulle shi

ya fito fili gare su suwa su gwamnatin kasa cewar maslaha tana cikin aje a kulle annabi yusuf alaihi salam da cewa fili ba min ba'di ma ra'u al-ayat bayan sun riga sun ga alamomi da hujjoji da dalilai kwarara akan cewa annabi yusuf da aka tare shi al-ayat daga cikin ayat akwai kurda kamar su gomen do akwai shaki da shahid wanda ke jinjiri ne ma ya zo shaida akwai ita kanta matar karfe da ta fito ta yi bayani duka sun zo wannan abubuwa min ba'di ma ra'aw al aya. bayan sun riga sun zo wannan hujjoji karon baro cewa annabi Yusuf bai aikata laifi ba amma maslaha ta ta bayyana da su cewa la nan hatta yi lallai lallai lallai wallahi a ce a goya annabi Yusuf cikin kurkuku har zuwa wani lokaci lokaci wanda ba sani da kuma yanke mai ba za ya je ya yi shekara ne ba ba za ya je ya yi shekara ne ba in aka ga dama ya shekara ashirin a wurin ba da masu ba to mai yasa a wani farko an su malaman suka ce labarin ya riga yana cikin da zai yawa gari ya yi zafi ya yi dimi ko kai yi wannan abu in ya taso karamin labari kawai mutane suka ba shi muhimmanci sai da kafin ta yi zafi jama'a ana cewa ko mutane za a dan tsoga ba ta dan akwai kamar akwai ruwa a waje ko dan na waje su shigo ciki haura Thank you.

wani yusuf alaihi salam yana tafiya a cikin gari ana ganin sa wannan tashin nan ba zai kwanta ba saboda haka abin da kawai zai sa tashin din ya ragu a ji a koyi annabi yusuf alaihi salam in yi so idan jama'a suka banta da komai shi ke sai da su ne wasu malaman kuma suka ce a shi sarkin yana ganin abin kunya ne a zargi matarsa da irin wannan abu a cikin gari ba da daya abu kunya na gidan sarauta saboda haka mai zai yi ba za ya kula fara yusuf alaihi da zuwa wani lokaci duk wa'anda ba san hakikan lamari ba za su ce shi ya aikata laifin da gaske shi ya sa aka kulle shi daga nan matarsa ta barbarta kuna fata an gane ko kuma shi ya sa shi kanshi annabi yusuf alaihi salam ya fahimci wannan cewa an kulle shi a bisa rashin adalci an kulle shi kulle shi tare da wannan zargin cewa shi yayi wannan abu kuma shi yasa lokacin da sarkin ba ki da yayi ne shi cewa ya fito wa qala al-malik utuni bihi ai lokacin bai ta ba sai irja ila da fas'alu ma balu nisbati allati qata'ala aydiyahunna a ba da ruwa ko ba gari sai sun wanke ne daga wannan laifin wannan zargin da suka tsora a kan mutane suka ranci cewa ni ne wannan laifin ba ita kuke ba wasu kuma suna ganin cewa a'a sun daura annabi yusuf na alaihi salam domin idan sun bar shi sun bar shi a waje shara za ta lalace ta yaya shi da kanshi zai rika wa mutane bayani cewa ita ce fata ne kamar yadda ya faɗa da farko cewa ƙabila ba wa nafi a annabta su kuma ba sa son ya rika fitowa yana bayani cewa gaskiyar lamarin shi ne kaza kuma duk mutumin da ya san gwamnati gwamnati haka ne yawancin mutane da ake daure su ake hana su fitowa ba wai dan laifi bane gwamnatin da kanta ta san cewa waɗannan ba su laifi ba amma idan aka fito da su a wannan lokacin zai zo su barazana a gare su kuma kun gane yawwa kaɗai ya shiga kurkuku ba lokacin da shiga lokacin da ya shiga kurkuku ya shiga ne tare da waɗansu samarin guda biyu shi na Allah ya ce wa dakala ma'a kusizna fataya jama'un fatan aisha ba sai wasu samari guda biyu suka shiga kudancin tare da annabi musu fare su kuma mai ne da su samarin guda biyu ma'aikata ne a fadar gwamnati hayansu ya kasance shi ne in charge na shaye-shayen sarki in zai sha giya shi ke shayar da shi shi ke aikin giya din ya zuba mai a kofi sha ya nuna wata cewa gwamnatin ba gwamnatin musulunci ba ne ko Gwamnati ma ta tara shi bayan kuma shi ne in charge of ba shi ne mai sana'anta masa gurasa burodi a duk lokacin da ya buƙaci abinci shi yake zuwa ya je fulawa ya sarrafa biredi ya gabatar maka to waɗannan samari guda biyu a cikin fara akwai wanda yake so ya yi mutuwin mutu sai ya tura waɗancan gaba ya su sa wa kai su guba ko cikin abinci ko cikin abin sha to sai aka zo aka bar faɗo wannan da aka aka gane lamarinsu shi ne aka tattara su ba da su biyu ɗin aka je aka kashe su tare da wa tare da annabi yusuf a rikin sara waɗannan samari mutum biyu da suka shiga kurin tare da annabi yusuf a rikin suna kurin kan suna lura da irin ɗabi'u da halayen annabi yusuf a rikin sara sassa da cewa kakaf sun kurin babu irin a wajen shawun hali a wajen sauƙin kai a wajen yawan ibada a wajen kamewa a wajen taimakon ɗan uwa cikin firin ke har ma wajen da'awa kiran mutane zuwa kan addinin musulunci annabi yusuf ya ce a wannan idan aka ce waye bai da lafiya musulmi ne ko ba musulmi ba annabi yusuf shi ya san yadda zai yi a kawo magani daga waje a kai wannan mutum ne kafara duk wani matsala da aka samu cikin gurin da sun yi tsaki to wannan sai ya sanya musu kaunar annabi Yusuf alaihi salam suka mako kusa da shi suna zama tare da shi kai karshe suka kira shi wata rasu ce masa gaskiyar lamari mu muna son ka muna kaunar ka saboda ka fitar da wani annabi Yusuf alaihi salam ne ka hankali sa mai dashi shi kuna so na kuna kauna ka suke ne annabi su bai ce ana kai hannu domin ni a rayuwata ba a taba ƙauna ta ba sai na shiga mata duk mutumin da ya ƙaunace ni sai ya cutar da ni dan Allah kai hannu suka ce yaya sai ce mahaifi na yaƙo a alaihi salam ya ƙaunace ni sosai ya so ni ya tuntuka da akan dukkan ƴaƴansa wannan sai haifar mun da matsala ya cutar da ni inda aka kawo ne a gidan gari su gidan wazirin gari nan ma matarsa ta kaunace ne wannan kaunar ta nuna da ne har ta tura ne gari nan Allah kai haɗu da karku su karku su ita ce su haka Allah ya kaddara ba yadda za su yi dole sai su so shi fa Allah yake cewa ana nan ana nan wa dakhala ma'ahu sijna fa tayaruhu haɗu kuma sai dayan su ne a ba ne arani a'siru khamra sai dayan su ce ya annabi yusuf lalle na yi mafarki kuma cikin mafarkin nan na yi mafarki ina taɗan inabi ina sarrafa inabi in mayar da shi kiyar wa ƙarar akar ɗayan saurayi shi masu ya ce inni a rani ahmilu fauka ra'asi khubzan ta'kulu tayru min ni kuma na yi mafarki na ga kaina ina ɗauke da gurasa da burodi a ta ta'kulu tayru min amma kuma sun yana ci da wannan biredin daga sama na fi ina da ya mana tafsirin wannan mafarki inna naraka min al-muslimin lalle mu muna ganin ka kana da cikin masu kyautatawa kyautatawa wanda yake musulmi ne kyautatawa wanda yake arni ne duka ba gida a gurin ka babu bambanta wannan ya nuna cewa a cikin firzan nan a ubangiji ya Allah madaukakin sarki ya nanta wa annabi Yusuf alaihi salam ya ba shi gidan mafarki ilimin fassara mafarki ilimi ne wanda ake koyo ko kuma baiwa ta ta'ala duka guda biyu ne yawanci baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya kasance wa annabi bare alaihi salam bai yi wata makaranta ba bai zauna a gaban wani malami ba ya koyi yadda ake fassarar mafarki ba amma Allah mu dauki karfi kamar yadda kamar yadda ya alƙawari wa nu'allimuhu ha min ta'wil al-ahadith Allah ne ilmantar da shi baiwa ta da Allah amma kuma irin wannan baiwar wahayi yi daga sama saboda haka ba mutumin da ya isa ya zauna yana kiran wahayi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da shi ilimin mafarki shi yasa malamai suka ce yanzu ya zama ijtihadi idan mutum yana so ya koyi ilimin mafarki akwai masana kuma malamai kwararru da suke suka san yadda ake fassara mafarki idan mutum ya je gudu za mu koya maka in kai mafarki akwai abubuwa da ake so ka tuka a cikin mafarki ko ka tsora hannunka a kai sai ka manta akwai sama'in da ake zona su ake hana su da su za ka iya gane cewa a da wata mafarki yin gini muna fata an gane a cikin magabata Allah subhanahu wa ta'ala bai ibn siri muhammad ibn siri tabi'i ne yana da cikin manya-manyan tabi'i shi rayuwa tare da irin su ibrahim an irin su alhassan almasir da ɗan sauransu allah ya tare da shi ne mafarki, har ma yana da wani littafi da ake dangantawa zuwa gare shi amma littafin da inganta zuwa gare shi wa'annan samari guda biyu sun gabatar wa annabi yusuf alaihi salam cewa sun yi mafarki kuma suna neman fasa ya annabi yusuf ya yi

Allahu Akbar. Kunga Annabi Yusuf alaihi salam bai fara musu fassara mafarkin takewa. Sannan ya fassara mafarki. Shi kuma sai ga cewa wannan dama ce wa'annan kafaran guda shi ne su yadda su ba a yi musulunci. Wannan yana da cikin babbar responsibility na mutane da suke firizin a kan musu musamman kuma mazauna firizin da su suka fi samun wannan dama nan sannan kuma waɗanda suke wuce dukkan wani firizin da ka sani sukan ba da dama mutum ya shigo ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi wa mutanen ka musulmi dan ma da wanda ba musulmi ba abin da za ka iya yi wa'azi kuma ya musulmi annabi yusuf alaihi salam shi ne farko da fara wannan kuma ya yi nasara ba harama me yake faru a nan ya fahimci cewa waɗanda mutane farko suna kawar na biyu suna da bukata daga gare shi bukatar ne fassarar mafarki da sai yadda cewa kafin ya biya musu bukatar ba za mu na shigar musu da dawa kafin ma ya shigar musu da dawa ba za ya kara tabbatar musu da matsayin sa shi annabi yusuf a wurin Allah subhanahu wa ta'ala cewar ba shi ba magana kawai yake nufi ba magana da yake da zuwa ta ba su hannu wata aiki ta ba da ya ce fara sa annabi yusuf ya ce la ya ci kuma ba'amun turzakani daga yau ku dinga lura duk wani abincin da ba a kawo mana a nan birnin abincin safe ne abincin rana ne abincin yamma ne kowane abinci kafin a kawo abincin zai ga mutum da za a kawo dan za a yi shinkafa da waje an yi wasan biya idan da daddare za a yi tuwon laushin miyan kuka zai gaya masu da abin da za a kuma ba a tare da su inda an yi baya gurin karin mallo, idan ko sai za a yi hukuru za a kawo zai gaya masu wannan yana da tabbatar musu cewa shi yana da alaƙa a cikin tsaye da amma su hannu wata ala da yake ilimantar da shi waɗansu abubuwa ba wai da kayan yi ba saboda haka in ya mutu da awar karba wannan ya kama da mu'ajizar annabi ya sa alaihi salam inda yake jawa mutanen sa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum zan ga muku abin da za ku ci annabi ya sa alaihi salam idan ka zo gurin sa zai ga maka a gidanka akwai buhun shinkafa kula kaza akwai wato spaghetti guda kaza katan kaza akwai abinci kaza akwai kaza kaza akwai kaza kaza duk zai gama saboda ka san me saboda ka san cewa sai duka amma sun wata shi kiyaye wannan da annabi ne bayan annabin Allah ba wani ke samu kiyaye idan wani malami ce maka shi malam ne malam to kai idan malam na Najeriya aka ce maka wani malam ne sai ce mata abu kaza zai faru an jima kanan to ka san cewa matsabi ne mai sunan gotori saboda ba ku wanda ya san abin da zai faru a sakar guda ɗaya ne da ba an ba Allah sunan da ta'ala shi kuma annabi Yusuf da ya sani ba wani ya sani da mai sani fa'ina su ba Allah ne ya masa wahayi sai ya sani kamar da zai zo ya bayyana a nan gaba insha Allah sai ce na ya ci kuma fa'amul zakari ba ku alfahu wani abu wani arziki na abinci da za a kawo muku nan illa na ba su kuma da tarwili sai na gaya muku ya abincin yake ya fassara abincin yake ya kalan da yake ya ɗanɗanar da yake kafin a kawo a iya ce kuma kafin a kawo muku daga na ya samu wannan yake zari kuma mimma a rabbi wannan abubuwa da nake gaya muku suna da cikin abin da mahalicina ya ilmantar da ba kokari na bari ba karfi na bari ba wani na bari ba na ta wuce in ne taraktu min laka kawai ne dinnan da kuke gani na bar ku ba ba an zuwa gani sai ku kuka tani idan yi wannan ya faru da ake cewa a ah, mutum da mutum da Allah ya saka ranka yi kan tsoro ya yanke ba komai da komai take subhana allazi yusabbihu al-qa'du bi hamdihi wal malaikati min sifati Allah ya kare yace zalikuma mimma allamani rabbi wannan bayani da nake muku ba ilimi da daga gare ni karar kaina ba mahalicci na ne ilmantar da wannan ilimi inni taraktu millata qaumin lalle ni na bar ta farkin waɗansu mutane da nake tare da su da mutanen gidan farki ke. la yu'minuna billah ba su san Allah ba ba su yi bari da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafirun sannan su kuma game da lahira mutane ne masu mutunci ba su mayar yarda cewa za a tare da mutane gobe kiyama su yi tsari ba jama'a siyasin waɗannan ayoyin suna nuna mana wani abu annabi yusuf alaihi salam musulmi ne kuma musulmi ba kai ban ma annabin allah shekara nawa yayi a gidan fes a gidan wazirin gare tun yana ɗan shekara goma sha uku aka kawo shi har yi girma ya zama saurayi har aka ba shi annabci da rihara har abin da ya faru ya zo ya faru kenan ya daɗe a cikin gida shi musulmi ne ko a cikin gida akwai musulmi wazirin musulmi ne matan wazirin musulma ce ma'aikatan gida ba gida akwai musulmi kenan shi kaɗai ne musulmi a wuri amma kuma bai hana shi zama lamba wato na faɗi wannan ne domin muna da wata ɗabi'a kuma idan ba mu bar wannan ɗabi'ar ba gaskiya ya da addinin musulunci zai mana wahala da fiye mu da Allah subhanahu wa ta'ala mana ni'ima muka karbi addinin musulunci na? muna ganin tsarkin kanmu da yawa mun tsarkaka da yawa wanda ba musulmi ba ya kamata a ce muna tausayin sa ina ma Allah ya dawo mana da wanda sai zan su muna kyamun sa kai wani ma ana ganin cewa in ya mutu kusa da kai zai shafa maka kabinci wannan shi yasa babu batun da awa tsakanin mu tsakanin mu da su kawai uwa ka uba ka ne kawai kai inuwa arnan banza kaza kaza da su. wannan shi ne tsakanin mu da su yawancin musulmin arewa gaskiya muna da wannan tafiya kuma shi yasa an ba waɗanda suke makaranta daga cikin mu wanda suke karatu ko a secondary school ko a jami'a ko ɗan kasuwa wanda suke zama tare da yamarai da sauransu ba yana da wuya don wani wani ya iya zama da kafirai ke malam ko ni kalar kai da ne nake gaya muku kafin ubangiji Allah sauran zara ya kama wannan jarabawa in ka ce masu ji in zauna a cikin wanda ba musulmi ba ne ki yi tashi guda ina ganin kamar ka tashi idan ba ka zauna a cikin su ba yaya kan ka yi aiki amma kuma da Allah ya kai musa ba kai zaka zaba ba ka kuna gari kawai kai wani ma wanda ya fi kowa robbery wallahi kuna zaune tare shi to idan mutane suka lalace ba gudun su ake yi ba kusa da su ake yi ana nuna musu kyawun addinin musulunci sai ya zanto mutane suna karɓa amma idan ya zanto kuna gudun mutane su ma za su guje mu kuma wannan shi ne abin da ya fi faruwa musamman wannan garin da nike zama tsakaninmu da su kawai faɗa ne tsakaninmu da su kyama da tsana yanzu inda lokacin da ake zaman lafiya a garin nan an samu bayan Allah wanda suke iya shiga yau za su iya zuwa lantar kuma wannan lokacin ba wanda zai taba ka ba wanda zai taba ka ka je ka yi da'awa ka nuna mutane ga masarinci da sauransu za ka ga a maimakon ya zanto ana faɗa da juna sai ya zanto an jawo waɗannan mutane an karu da su wannan shi ne addinin musulunci to annabi yusuf alaihi salam a gidan sarauta ya zauna cikin waɗanda ba musulmi ba a cikin firazzar ɗin ma dukkan waɗanda yake zama tare da su ba musulmi ba kuma ya zauna da su lafiya kuma bai hana ya tunyanki gizo ba bai hana idan mutum yana rashin lafiya ya taimaka masa ba taimako ana son a gabatarwa kuwa abin da ya shafi agaji addinin musulunci bai bambanta ba duk wanda yake dan adam ne Allah ya mutunta shi da kasancewar sa dan adam to ana son ka mutunta shi ana son kuma ka adala wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya samu gani نعم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من الله علينا وعلى الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم النبي يوسف عليه السلام ya gaya wa abokansa guda biyu na zaman birnin cewar shi ya bar tafarkin wasu mutane mashirkai ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar tashi alkiyama ba sai ce wata ba su millata a bayi ni kuma sai na bi tafarkin iyaye da kakanni menene tafarkin iyayensa da kakanninsa ya ce ibrahima kakansa annabi ibrahim wa ishaqa da kakansa annabi ishaq wa yaquba da babansa annabi yaqub annabi yaqub shi da ɗan annabi isa annabi isa shi na aski da dan annabi ibrahim alaihi salam wayannan baki da annabawan Allah ne manzannin Allah ne sun zo da tauhidi kuma suna yaki da shirka yake tafarkin su nabi ma kana lana an nushrika billahi min shay bai kasance wa a gare mu mu sanya wa Allah kishiya cikin komai na ibada ba tauhidi kawai muka sani zalika min fadlillahi alayhi wannan yana da cikin fadalan Allah akan mu ya zabe mu musulmi ya sanya mu annabawan Allah wa ala nasi da wasu sauran mutane ba kira da aka aiko mu zuwa gare su an aiko mu zuwa gare su da musulunci wannan wannan fadala ce ta Allah walakin na aktsara nasi la yashkuru amma kuma yawancin mutane ba sa gode wa Allah Allah suna godiya Allah da sun yarda sun fi sakonmu sun bi duk wannan bayanin baki daya har yanzu ba zo fasarar mafarki ba shekuna kawai ake na tusa musu ainihin tauhi su gane ma ina ka nufar sunna sannan a zo a ce musu a arbabu sun tafarrikuna khairun amillahu alwahid al-qahar wa sallallahu ala an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى قولين الله يكرمه لا مش قاعد تقول الدعوان يمزو سنكم يدي فصل مسلم ملكي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله